Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama ma a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zango FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma. za a iya kama mu ta Alfa Radio sannan za a iya jan mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Zahra Aminu Fage tare da ni Amina Buhari Auna. Kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan tabbu abubuwa daban-daban kamar su al'adu ciki da dai sauransu. Amma albarkacin watan Ramadana mun karkata shirin namu na musamman na ranar Juma'a zuwa ga abubuwan da suka shafi watan Ramadan. A yau 23 ga watan Afrilu na shekarar 2021 za mu magana ne akan matsayin mata a shari'ar musulunci. haka ki zara kin san mu mata 'yan gata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne. Gaskiya ne Amina, a dan haka shirin namu na yau mun gayyato malamin da zai yi mana bayani akan falalar kula da mata da karrama mata da kyautata mata. dan haka sai a saurari shirin yau da gobe. Malam Ahmed Muhammad Gombe mazaunin jihar Connecticut a nan Amurka ya amsa gayyatar mu inda zai mana bayani akan mu na yau. Ba tare da ɓata lokaci ba, Malam gare ka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. ala والسلام على من تلقى القرآن hakimin alim. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayaka yan uwa masu saurare ina mana gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu a dukkanin yabo da kirari da godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala dukkanin salati da sallama su tabbata ga fiyayyen halitta annabin rahama muhammad dan abdullah da alayen shi da sahabban shi gaba daya da duk wanda suka bi bayan su da ke tutawa har zuwa ranar tashin kiyama muna godiya ga allah subhanahu wa ta'ala bisa falala da ya mana ya ba mu tsawon rai da lafiya muka halarci wannan wata mai albarka watan ramadan muna roƙo allah subhanahu wa ta'ala da sunan shi mafiya kyau da siffofin shi mafiya kamala ya haɗa mu da dukkanin alkhairi da albarka da gafara da rahama da ake samu a cikin wannan wata ya sanya mu cikin bayan shi waɗanda zai yanta daga wutan jahannama don rahaman shi idan mutum yana karanta alkur'ani mai girma zai ga a wurare daban-daban a ayoyi daban-daban allah yakan kira kanshi da suna al'alim al-hakim innahu alimun hakim wa huwa al'alimul hakim allah ya kira kanshi da salon zance daban-daban da wannan siffofi guda biyu yana kiran kanshi da masani dangane da dukkan komai shine al'alim yana kuma kiran kanshi da alhakim mai hikima gwani na gwanaye mai tsara al'amura yadda suka dace mai aji komai a muhallin shi duk abin da allah ya yi za ka ga haka abin ya dace a yi shi duk abin da ya ajiye za ka ga haka ya dace a ajiye wannan abun a wurin da allah ya ajiye shi subhanahu wa ta'ala na daga cikin hikiman allah ya halicci halittu waɗanda waɗansu mun san su kaɗan daga ciki mafi yawan halittun Allah babu wanda ya san su sai shi subhanahu wa ta'ala daga cikin halittun shi waɗanda muka sani ya gaya mana cikin alkur'ani mai girma cikin suratu zariyat ya ce wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn la'allakum tadhakkarun fafirru ila Allah inni lakum minhu nadhirun mubin wa min kulli shay'in dangane da dukkan komai khalaqana zawjayn allah ce mun yi halitta jinsi biyu jinsin mace da kuma jinsin namiji allah ya yi halitta kala biyu akwai ɓangaren mata akwai ɓangaren maza wannan hikima ce ta allah da gadin daman shi ya tsara haka babu mai ce masa dan me kamar yadda na faɗa duk abin da allah ya yi akwai hikima a cikin yin haka to dangane da halittar maza da mata mu ɗauki halittar maza da mata na mutane kar ka ɗauka cewa dan an halicci wance mace allah baya son ta ne shi yasa ya kaskantar da ita in an halicci wane namiji allah na son shi ne shi yasa allah halitte shi namiji don ya ɗaukaka shi ba haka abin yake ba a cikin suratul hujurat allah ya gaya mana subhanahu wa ta'ala ce ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu sai ce inna akramakum indallahi atqakum a cikin dukkanin mutanen duniya gaba daya akramakum indallah wanda yafi kowa daraja da matsayi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala sai ce atqakum wanda yafi wani takawa wanda yafi wani tsoron Allah ba waye mace waye namiji ba waye fari waye baki waye dogo waye gajere a Allah ya ce wanda ya fi wani takawa wanda ya fi wani tsoron Allah sannan halittar maza da mata duk halittu ne masu daraja Allah ya faɗa cikin suratu al-isra yace walaƙar karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahar wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila Allah ya ce walaƙal na bani adam hakika mun karrama ɗan adam mun daraja shi mun girmama shi sai ce ɗan adam mace ne ko namiji kowanne daga cikin nau'in waɗannan halittu guda biyu Allah ya baka daraja ya bata daraja ya mutunta ka ya mutunta ta sannan kasantuwar kai mace a ke mace shi namiji ko kai namiji ita mace hakan ba yana nufin in kai aikin ibada in kai sallan azahar allah baka lada goma ita mace sai a bata lada biyar don kawai sunanta mace in kai azumi watan ramadan aka baka lada goma misali kawai sai ita a bata lada biyar saboda sunanta aisha ko khadija kai sunanka abdullahi ko abdurrahman ba haka abin yake ba Allah ya bayyana mana wannan karara cikin alkur'ani mai girma cikin suratul ahzab Allah ya lissafa siffofi na mutane na gari siffofi guda goma tsakanin maza da mata ya ce innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati haka Allah dinga lissafawa har yaje kan na goma Allah الله كثيرا والذاكرات sai ce a'addallahu lahum magfiratan wa ajran azima saboda karancin lokaci ba zan karanto ayan gaba ɗaya ba amma Allah ne lissafa siffofin mutane na gari siffofi guda goma goma nan kowanne akwai mace akwai namiji sai ya ce addallahu lahum magfiratan duk wanda ya siffantu da ɗaya daga cikin siffofin nan ko wasu daga ciki ko gaba ɗayansu mace ne ko namiji Allah ya musu tanadin magfiratan wani irin gafara wa ajaran da wani irin lada azima mai girma nan Allah bai ce ba ladan namiji zai fi ladan mace yawa kawai dan shi namiji ne ita mace ce a duk wanda ya siffantu da ɗaya daga cikin siffofin nan sai Allah ce addallahu lahum magfiratan wa ajaran azima kowa Allah zai bashi lada ne gwargwadon aikin shi babu wanda zai fi wani samun lada sai wanda ya fi karfin imani da ikhlasi da kuma kyautata aiki su waɗannan jinsu ainihin siffofi guda biyu na halitta mace da namiji kowanne yana buƙatan kowanne allah ya gaya mana cikin suratul baqara ya ce uhilla lakum lailatar siyamin rafasu ila nisa'ikum sai ce hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna hunna libasun lakum su mata tufa ne a gare ku rufin asiri ne a gare ku ku maza wa antum libasul lahunna haka kuma maza sutura ne a ga mata rufin asiri ne ga mata mata sutura ne a gare mu mu ma sutura ne a gare su mata rufin asiri ne a wajen mu mu ma rufin asiri ne a wajen su wannan sai nuna cewa kowane sashi yana bukatar dan uwan shi shi sa imamu ahmad ibn hanbal ya roto hadisi cikin musnad daga nana aisha allah kara mata yadda wanda wannan hadisin imamu abu dawud ya ruwaito haka imamu tirmidhi haka imam ibn maja allah musu rahama annabin rahama ya faɗa sallallahu alaihi wasallam ce innaman nisa'u shaqa'iqur rijal lallai su mata shaqa'iqur rijal ai kaman wani ɓangare ne na maza wato maza da mata wani abu ne kaman guda ɗaya aka raba shi biyu don allah nuna irin kusancin da muke da shi a wajen halitta da kusancin da muke da shi wajen dokokin da shari'a ta shimfiɗa a kanmu duka biyu da yanda in kai aiki mai kyau za ka tafi aljanna allah baka lada haka in kai mummunan aiki za ka tafi wuta allah ya kiyaye haka ita ma mace idan ka kalli tarihin duniya za ka ga babu wani addini wanda ya karrama mace ya ba ta daraja irin addinin musulunci shi ya sa jahiliya ne da maguzanci rena mata da wulaƙanta su da ɗaukan a matsayin waɗansu makaskanta a cikin halitta wasu halitta da ba su da daraja allah ya halicci mace ne don ya kaskantar da ita ya halicci namiji ne don ya fi daraja shi ke da falala shi allah ke so wannan fahimta ce ta maguzanci fahimta ce ta jahiliya shi sa kafin zuwan musulunci mun sani mun ji a tarihi ƙur'ani ma ya ba mu labari hatta bunne 'ya'ya mata ake da ransu saboda ana bakin cikin an haife su Allah ce wa idal mau'udatu su'ilat bi ayi dhanbin qutilat wa idha bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib a cikin suratu an-nahl wancan kuma cikin iza shamsu kuwirat to shi yasa dan musulunci ya taka wa wannan abin birki sai ya karrama mata ya ba su daraja shi yasa ma in ka kalli ayoyin alkur'ani mai girma da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za ka kira mata da mata 'yan gatan Allah mata 'yan gatan manzan Allah mata 'yan gatan shari'ar musulunci ka ɗauki misali kamar haka hadisi ya tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cikin ruwayan ibn maja daga anas dan malik Allah ya ƙara masa yadda manzala ce ma ala ibn Tayyin. au thalathan au ukhtayn au thalathan hatta ya binna au ya mutu an hunna kuntu ana huwa fil jannati ka hataini duk wanda ya ɗauki nauyin 'ya'ya mata guda biyu ya kula da su ko 'yan uwan shi mata guda biyu ya kula da su wajen ciyar da su tufatar da su tarbiyyansu iliminsu hatta ya binne har suka rabu da shi mai rabawa ta raba mutuwa kenan ko kuma suka yi aure sai ce ni da shi za mu kasance a gidan aljanna kamar haka annabi nuna 'ya'yan yatsun shi guda biyu kaga wannan ba karamin falala ba ne ba a ce allah ya baka 'ya'ya mata ko ya baka rikon yan uwanka mata a ƙarƙashinka Masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma Malam Ahmad zai kammala wa'azin shi. Kaga wannan ba karamin falala ba ne ba a ce Allah ya baka ‘ya'ya mata ko ya baka rikon ‘yan uwanka mata a ƙarƙashinka. Allah ya haka ne don yana so ka shiga aljanna. Shisa wani hadisi na Imamu Tabarani. daga nan aisha allah kara mata yadda manzon ya faɗa sallallahu alaihi wasallam ya ce laisa ahadu min ummati ya ulu thalatha banatin aw thalatha akhawatin fa yuhsinu ilayhinna illa kunna lahu sitran minan nar yace babu wani ɗaya daga cikin al'ummata babu wani mutum ɗaya a cikin al'ummata da zai ɗauki nauyin kula da 'ya'ya mata guda uku ko 'yan uwan shi mata guda uku ya kyautata musu sakamakon da allah zai bashi shine za su zamo mishi sutura daga wuta ranar gobe kiyama allahu akbar sannan wani hadisi mai kama da wannan hadisin anas ibn malik wanda ya zo cikin sahihu muslim manzo Allah ya faɗa cikin wannan hadisin sallallahu alaihi wasallam ce mana ala jariya ta yi hatta ta bulga ja a yau malkiyamati ana wa hatai ni. ce duk wanda ya ɗauki nauyin kula da 'ya'ya mata guda biyu har suka girma suka balaga zai zoran tashin kiyama ni da shi kamar haka annabi nuna 'ya'yan yatsun shi guda biyu ashe a baka 'ya'ya mata wannan ba karamin falala ba ne ba ba karamin alheri allah ya maka ba shi yasa Sheikh Abdulazim Sheikh Abdullah bin Abdulazim bin Bas rahmatullahi alai yake cewa ire-iren waɗannan hadisan suna nuna falala wajen kula da 'ya'ya mata da 'yan uwa mata da kyautata musu da ba su daraja da ba su tarbiyya da kula da su mutum ya yi hakan ba don komai ba sai don kwaɗayin sakamako mai girma da shi kuma allah zai mishi subhanahu wa ta'ala ita mace allah ya mata gata ya sanya a kula da ita tun daga yarintanta har tsufanta shi ya sa ita mace na daga cikin gatan da allah ya mata sai zama in tana da aure misali to arzikinta dukiyanta nata ne ba naka bane yi mijin kuma baka da iko da shi idan tana da miliyan goma kai kana da dubu biyar yanzu haƙƙin ciyarwa a kanka yake ba a kanta bane ba sai in ta ga dama ta yi fi bilillahi. amma wajibin na kanka zakka ma sai ta ga dama ta baka sai dai ka nemi alfarma a sa ka a cikin lis. hajiya a taimaka a sa sani a cikin lis. haka ya faru da abdullahi bin mas'ud da matan shi tana da kuɗi za ta bada zakka ya ce a bashi ta ce a kai baka ciki ya tafi kai kuka wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ce ta bashi annabi bai ce ba ke dan me mijin naki a ina a lallaba ta arzikinta ne dukiyanta ne to kaga wannan daraja ne da musulunci ya ba wa mata da falala da suke da shi a cikin addinin musulunci shi yasa imamul bukhari ya roito hadisi daga abu huriyar allah kara masa yadda wani sahabi ya tambayi annabi ce man haqqu bi husni sahabati wa ya fi cancanta da in ba shi kulawa wa ya haƙƙin shi fi girma a kai na wajen ihsani da kyautatawa da ladabi da biyayya annabi ce da mutumin nan ummuka mahaifiyarka ya sake ce da annabi sannan saiwa annabi ce mahaifiyarka ya sake ce wa annabi saiwa annabi ya ce mahaifiyarka sallallahu alaihi wasallam hassa uku sai a karo na hudu annabi ke da shi mahaifinka to kaga wannan na nuna falala na mahaifiya daraja da na ya mace take da shi allah ba ta wani irin falala da kulawa na musamman da aka dora wa ɗanta na ya mata fiye da ma mahaifin shi sannan in ka ɗauki matan aure kuma alkur'ani a cikin suratun nisa'i allah sai ce wa ashiruhunna bil ma'arufi ku mu'amalance su mu'amala ta kyautatawa ku zauna da su da mutuntawa da kulawa wannan aya yana nuna mana yadda allah ya yi umarni na a mutunta mata a ba su daraja a kyautata musu a tausaya musu a musu rahama kar a wulakanta su kar a ci mutuncinsu wa ashiruhunna bil ma'arufi imamul bukhari da muslim sun roito hadisi daga abu hurera allah ya kara masa yadda annabin rahama sallallahu alaihi wasallam ya ce istausu bin nisa'i khairan annabi yi wasiya da ku riƙe mata da alkhairi ku mu'amalanci mata da alkhairi da kyautatawa annabi wasiya yake na a kyautatawa mata sannan wani hadisi mai ban ƙaye hadisin da jabir dan abdullahi ya roito wanda imam muslim ya kawo shi a cikin kitabul hajji a lokacin da annabi ya zo hajjatul wada hajjin bankwana a hudu ba da yi ranar arfa hudu ban sannan shahararriya da ta zo cikin littattafan hadisi wanda ya yi wannan hudu ban a gaban sahabbai sama da mutum dubu ɗari inda kama annabi ya yi ban kwana da duniya kenan zai koma ga allah subhanahu wa ta'ala a wanda bai taba ganin annabi ba sai a wannan ranar kuma daga ranar bai kara ganin shi ba to a cikin wannan hudu ban annabi ya ja hankalin maza na duniya gaba ɗaya yace ittaqullaha fin nisa'i fa innakum akhadhtumuhunna bi amanatillahi wastahalaltum furujahunna bi kalimatillahi annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam cikin wannan hadisi yace ittaqullaha fin nisa'i ku ji tsoron Allah dangane da sha'anin mata ku kiyaye dokokin Allah dangane da sha'anin mata ku ji tsoron allah ku kyautata wa mata ku mutunta su ku musu ihsani ku tausaya musu kar ku ci mutuncinsu kar ka wulakanta su ba wai su bayi ba ne ku sarakuna ba wai za ku zauna da su ba ne ku mu'amala da su irin mu'amalan sarki da bayan shi a'a yan uwanku ne ƙanninku ne ko 'ya'yanku ne abokanku ne abokan shawararku abokan rayuwanku ba bayi ba ittaqullaha fin nisa'i haka annabi ya faɗa ku ji tsoron Allah dangane da sha'anin mata fa innakum akhadhtumuhunna bi amanatillahi lalle cewa ku kun rike su ne bi amanatillahi da amanan Allah amana Allah ya baku ku rike amanan Allah hannu biyu kar ku ci kar ku amanan Allah kar ku ha'inci amanan Allah wasta halaltun furujahunna bi kalimatin lahi sannan annabi ce kun halatta farjojinsu da kalman Allah wacce ake wurin ɗaura aure kalmomin da suka halatta maka ita a matsayin matanka to annabi ya ce ya ku taron musulmai ya ku taron maza waɗanda suke gaban annabi a lokacin da waɗanda za su ji wannan hadisin hattashin duniya annabi ce ittaqullaha fi nisa'i ku ci tsoron Allah dangane da sha'anin mata kaga irin wannan hadisin akwai jan kunne akwai razani akwai gargadi mai girma daga annabin rahama sallallahu alaihi wasallam wajen yadda ya kamata a mu'amalanci mata banda duka banda cin mutunci kyautatawa da girmamawa da mutuntawa wannan shine alamu na imani shi sa annabi ya faɗa cikin hadisi ingantacce yace khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairul li ahli wanda yafi kowa alkhairi a cikin ku shine wanda yafi kowa alkhairi dangane da iyalan shi annabi ya ce to ni na fi kowa alkhairi dangane da iyalaina shi sa baka da alkhairi in baka da alkhairi dangane da iyalanka baka da alkhairi in ka ɗauki mata matsayin kaskantattu abin wulakantawa bayan allah ya ba su daraja allah ya mutunta su ya ce a kula da su amana ne allah ya bamu na mu tausaya musu shi sa wajibi ne mata ne na aure iyaye ne a kula da su a mutunta su a girmama su yayye ne kanne ne ya'ya ne a kula da su a ba su tarbiyya a ba su ilimi ba mace ilimi kwaya ɗaya da kyakkyawan tarbiyya kamar ka tarbiyyantar da al'umma ne gaba ɗaya lalacewar mace guda ɗaya cikin al'umma kamar lalacewar al'umma ne gaba ɗaya shi yasa dole in al'umma tana so tarbiyyanta ya gyaru dole ta kula da tarbiyyan 'ya'yanta mata dole ta ba su ilimi duk al'umman da ta wulaƙanta mata ta ɗauke su a matsayin abin banza ba abin da za a mutunta ba to wani al'umman za ka samu rashin alkhairi da albarka a cikinta za ka samu fitsara da wargajewan tarbiyya da lalacewan tarbiyya da rashin albarka cikin wannan al'umma saboda haka ya'yan uwa masu saurarai mu ainihin riƙe amanan da allah ya ba mu hannu biyu mu roƙi kuma taimakon allah dangane da sauƙe wannan amana hakanan su mata su sani maza abokan zamansu ne yayyensu ne shugabanninsu ne haka allah ya tsara su masu mutunta su su girmama su su ba su daraja kar su bari karyan duniya da iskan shedan da huduban shedan ya hure musu kunne da sunan neman yanci yancin da ya ci karo da dokokin allah da manzon shi ana neman yanci ne yanda ya dace da yardan allah subhanahu wa ta'ala allah subhanahu wa ta'ala ya mana albarka cikin gidajenmu ya albarkaci iyayenmu da yayyenmu da kannanmu da 'ya'yanmu allah ya albarkaci rayuwanmu allah sa mu kyakkyawan ƙarshe ya amsa mana ibadunmu ya mana rahama duniya da lahira subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ba guda ba idan ka yi bayan fitar sa duba ba ka da azumi na mu haƙaƙi da fitar sa alfajir arama kawo karshen jerin shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati. Don haka anan ne za mu dasa aya. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aikina da ta na gabatar da shirin Zahra Aminu Sage sai kuma Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa da ma dai dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni ce Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC na ke sallama da ku masu saurare a yi hutun ƙarshen mako lafiya kuma a sharuwa lafiya. mai al'ada za sai mace mai ciki in ta so ta aje. mai shayarwa inda larura ta